a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar shiddiq da ke nan bukar ari garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na laraba sha biyu ga watan ramadan shekaran 1446 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na goma sha biyu a wannan wata kuma shine majalisinmu na casa'in da takwas a tafsirin suratu ali imran har yanzu muna tafsirin aya na casa'in da na aya na casa'in da shida za mu sake mamita ayoyin da muka karanta jiya domin mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora inna awwala baitin wudi'a lin-nas a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم الرجيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa <clears throat> inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin lallai farkon daki da aka sanya domin mutane su bautata ma Allah a ciki lalladhi bi shine dakin nan da ke garin Makka Bakka مباركا من البركة وهدى للعالمين كما عندك شرياني قتالكي فيه آيات بينات أتكنس أكوي آيوي بيننو مقام إبراهيم ورن أيوة إبراهيم ومن دخله كان آمنا دون دي شغتكنسا ya zanto amintacce walillahi ala nasi hijjul bait kuma Allah ya dora wa mutane ziyarar wannan ɗakin man istata'a ilayhi Shabila ga wanda ya samu tafarki ko hanya <clears throat> na zuwa ɗakin wa man kafara fa Allah ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafarce to Allah madaukakin sarki mabuwayi ne ba shi da bukatar talibai mun fara tafsirin wannan ayar izuwa wannan gaba lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil an ɗan yi bayani akan falalar ɗakin ka'aba wadda Allah madaukakin sarki anan ya ci gaba da bayani akan farar da cewa mubarakan wato wuri ne mai albarka kafin wannan a madadin a ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas al sai aka ce lallazi bi bakka Ah, malamai suna cewa hikimar faɗan wannan a madadin a ambace shi da sunansa da shi ne ya galaba a kansa aka yi amfani da tarifi da almausul saboda cewa yana garin makaɗin ya fi shuhura da amma faɗi sunansa saboda a lokacin daman ai a makka babu wani ɗakin ibada in ba ka'aba ɗin ba sakamakon sunan ka'aba ɗin akwai waɗansu wurare kamar alƙullais wadda mutane habasha suka gina a sana'a na addinin nasara suna kiransa ka'abatul yamama to don a ambace shi da abin da ya fi shahara da shi ɗakin garin ka'aba yi ɗakin garin makka shi yasa sai aka yi amfani da wannan lallazi bi bakkata ko kuma domin ai ishara zuwa ga asalin bakka ɗin kamar yadda muka faɗa na izdiham sannan wannan kuma ya bayar da ishara izuwa ga rukhsar da ya sa ana barin mutane a wajen sallah su haɗu sahun maza yana sahun yana gaban sahun mata sahun mata yana gaban sahun maza wato saboda wannan izdiham cinkoso ɗin duk abinda idan musulunci ya shar'anta muku zai zanto da wahala a gare ku to sai a ɗauke muku wahala ɗin ku yi shi yadda ba za ku galabaita ba wannan shi ya sa haɗa sahu na maza da mata a ko ɗai yana gaban na ɗaya a madadin sahun mata ya zanto a baya na maza a gaba wannan rangwame ne da aka yi shi a garin makka a wannan masallacin shi shi kaɗai a wani wuri baya halatta yi wannan yanzu mu anan masallacin ba zai yi ba shi sahun gaba na maza sahun mai bin sa na mata sahun mai bin sa na maza sahun mai bin sa na mata har zuwa a ba zai yi ba wadda ba mu da mu irin wannan cinkoson da ɗakin ka'aba take da shi saboda haka ba daidai ba ne da yake faruwa a waɗansu garuruwa wanda akwai karancin musulunci da za ka ga mace ta zo ta tsaya a gefen namiji a sahu wai suna sallah wannan ba haka ake sallah tsakanin maza da mata a musulunci ba in kaga haka ya faru a ɗakin ka'aba so saboda yawan cunkoson ne wadda aya a gyara ɗin zai shigar da mutane cikin kunci don haka aka bayar da wannan rangwamen to ko haka ɗin shi ma a can baya halatta mace da zai ta haɗa kafanta da namiji da nufin sahu a sallah saboda cinkoso a ta samu inda mata suke su yi sahun ko da ko za a samu sahun maza a bayansu ina fatar wanda hukuncin ya fito <clears throat> Allah madaukin sarki ce lallazi bi bakkata mubarakan mai albarka albarka kamar yadda muka faɗa shine yawan alheri mubarak ismu maf'ul ne min baraka shay'a idza ja'ala fihi baraka wato in aka sawa mutum an aka sawa abu alheri mai yawa sai a ce masa mubarak to Allah madaukakin sarki ya sanya wannan wurin ya zanto mai yawan alhairai ta yadda ya kaddara cewa duk wanda ya shiga wannan wurin ya je wannan wurin da kyakkyawan nufi zai samu lada zai samu alkhairi da ya kai shi wannan wurin gwargwadon niyyarsa kuma Allah madaukin sarki ya kaddara ma mazauna wurin zanto fi suna cikin dali na alheri na lada da kuma kyawun yanayi ana kawo musu duk wani abin da ake a nisan duniya za ka je ka same shi a garin makka an kai shi a yalwace mutane suna amfani da shi cikin kwanciyar hankali ba cikin tsananin tsada ba wannan na daga cikin albarka na wannan ɗaki da kuma garin hakanan Allah ya yi umarni duk wanda ya shiga a amantar da shi hakanan ya kaddara wannan a tsakanin mutane a jahiliya ba sa wato ainihin cutar da mutumin da ya shiga harami duk wannan yana daga cikin albarkan wannan ɗaki kamar da muka faɗa jiya daga cikin albarkansa cewa duwatsunsa da aka yi amfani aka yi gini hannayen annabawa masu daraja sun taba wannan duwatsu ɗin annabi ibrahim da annabi isma'il sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman ma dutsen alhajar al'aswad wannan shine mubarakan sannan allah ya ce wa hudan lil'alamin kuma shirya ne ga mutanen duniya baki daya wannan siga ce ta mubalaga da aka ce wurin shi ɗan kansa shi ne shirya wato saboda sababi ne na shiriyar mutane baki ɗaya saboda shuhurarsa da yadda mutane suke jin labarinsa ya sa sukan yi tambaya dangane da shi wannan ka'aba mai yasa aka saka shi a wurin menene tarihinsa menene manufan kafa shi da shi sai su samu labari a ilmantar da su cewa an kafa shi ne domin a tabbatar da kaɗaitakar Allah madaukakin sarki da bauta da kuma tsarkake zukata daga datti da dauda na shirka sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da wanda zai shiryo bayan ya ji wannan bayani mai shakka kuma ya dawo daga rake shakkunsa wannan shi ne allah madaukakin sarki ce hudan ne lil alamin shari'a ne ga talikai wato mutanen duniya baki daya wannan zai tunatar da mu a cewa shi wannan ɗakin ka'aba ɗin ba shi ne abinda musulmi ke bautawa ba a musulmi suna bautan Allah ne madaukakin sarki a wurin a sakamakon shi ne wurin da aka fara gina domin tabbatar da tauhidin Allah madaukakin sarki tsaraka mu ba gunki ba ne da muke fuskanta za a Allah madaukakin sarki ya samu mu fuskance shi don ya tuna mana da wannan asalin ɗin kar mu kaushe daga asalin don haka ba ɗakin muke bautawa ba sai na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wata rana ya zo zai sumbanci alhajar al-aswad sai ya ce na san ke dutse ne kawai hmm? na san kai dutse ne baka amfanar da komai baka cutar da kowa wato ba za ka iya tsena namun amfani komai ba ba za ka iya cutar da ni da komai ba mana ba kai nake bota ba ba don na ga annabi yana sumbantan ka ba bukatar in sumbance ka ashe ana yin abin ne biyayya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ko za ka yi bauta ne ma Allah madaukakin sarki ko ma annabansa ko biyayya ga annabansa sallallahu alaihi wa sallam to ma ka san hikima ko baka san hikima ba to alamar biyayya shine ka bi abinda aka umarce ka to shine abin musulmi muke yi duk da cewa mu ga hikimar ana ta faɗa mana ko man san hikima din kashi Allah ya ce shine wajen da ya fara saka ayi bauta sannan waje ne mai yawan albarka sannan zai shiga ba da bamu labari a sannan ya ce waje ne wanda ya sababan shari'a ba shari'an waɗansu kaɗan daga cikin mutane ba a shari'ar mutane gaba ɗaya duk wanda ya musulunta yana fuskantar alƙibla yana yin sallah wannan shari'a ce kaga waje ne na shari'a sai Allah ya ci gaba da bayani akan matsayi na wannan ɗaki mai albarka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyana a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu wato akwai alamomi da suke nuna wannan abin da ya gabata suke nuni da cewa da ɗaɗɗen gida ne na bauta suna nuni da cewa an kafa shi ne domin kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta suna nuna cewa wuri ne mai yawan alheri da albarka suna nuna cewa wuri ne wanda yake matattara na shirya akwai ayoyi birjik bayyanannu da suke nuna haka ɗin Allah madaukin sarki ya kira su bayyanannu saboda wanda a saukar da ayoyin nan a lokacin da suke raye suna ganin abin kuma waɗannan ayoyin za su ci gaba da wanzuwa har kai ma in ka je za ka gani ko in ka kalla daga nan za ka gani Allah ya kirga kaɗan daga cikin waɗannan ayoyi bayyanannu da suke nuna falala da girma da ɗaukaka na wannan gida to a tsayin ashirin ke cewa wa jima'u hadhihi al-ayat wato matattaran waɗannan ayoyi dai ko alamu hiya ma yassarahu Allah li sukkanil haram wa za'irihi min turuq khair abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hore ma mazauna harami da masu ziyarar harami na hanyoyi na alheri wa ma dafa'a anhum min al-adrar da abinda ya tunkuɗe musu na cututtuka ala halatin a bisa wani yanayin da ittafaqa alaiha sa'irul arab wadda larabawa gaba daya suka yi ittifaki wajen haka din wato janyo alheri magaran da kuma tunkuɗe masa sharri da duk wani abu mummuna wa kama'u biha anfusahum wa shahawatihim kuma suka danne kawunan su da sha'awansu wajen girmama ɗakin Ka'aba ta kai masa dukkanin alkhairi da duk tunkuɗe masa dukkanin sharri ma'a takalubihim ala irda'i nufusihim duk da cuncuran basa wato ainihin yardar da kawunansu ne kadai kowa kowace kabila ta san kanta ne kuma za ta yi fada da ‘yar uwarta ba wani abu da ke hada su gaba daya su zama kaman commonwealth ko united nations da za su na abubuwa tare amma dangane da makka kansu ya haɗu a wajen girmama garan saboda ka'aba da kuma wato ainihin da kuma wato tun kuɗe duk wani abu wanda yake mummuna da zai faru da ka'aba halin ya mafi girman waɗannan alamu ko Shi ne aminci hmm? wadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a zukatan larabawa gaba ɗaya a jahiliya duk da kasancewarsu ba kan addini suke ba amma mutum zai ga wanda ya kashe babansa ma hmm? amma zai kyale shi zai ga wanda ya kashe babansa a haramin amma ba zai yi masa komai ba wannan abu ne da dukkaninsu ƙabilun na larabawa sun yarda da shi duk da bambancin nasabinsu da bambancin al'adunsu da bambancin al'adunsu wannan ayace da take nuna cewa Allah madaukakin sarki shi ya kaddara ma wannan wurin ya samu wannan wato ainihin aminci to shine abinda Allah ya faɗa a fihi ayatun bayyanatun مقام إبراهيم ومن دخله Amina. Ya kai ba wai kawai mutane ba har dabbobi duk da fitunan larabawa da farauta duk dabban da ke harami ba sa farautansa duk wannan yana daga cikin alhairai wato alamomi bayyanannu na girma da ɗaukaka na wannan ɗaki hakanan abinda ya shahara cikin larabawa cewa duk wanda ya nufashi wannan gari ko wannan ɗaki da mummuna Allah madaukin sarki yana karya gadan bayansa hakanan yadda Allah madaukin sarki ya kawar da mutane Habasha bayan sun mallaki duk garuruwan Yaman da Tihama amma ba su iya yin mulkin mallaka magarin Makka ba haka nan yana daga cikin ayoyi ɗin malam ya ce ɓuɓɓugowar ruwa ma annabi isma'il lokacin da ya kusa halaka mahaifiyarsa ta ga ruwa wadda mun yi sa a tafsirin suratul baqara haka nan wato fansar da annabi isma'il da wani babban abin yanka na rago lokacin da mahaifiyarsa ya so ya yanka shi domin neman kusanci eh, zuwa ga Allah maɗaukacin sarki da dai sauƙaƙa arziki ga mutanen garin makka duk da rashin kyawun ƙasar na noma da rashin wato ainihin daɗin ruwan garin duk waɗannan alamu ne da suke nuna kulawar Allah madaukakin sarki da wannan bigire to sashe daga cikin alamun ne Allah ya fito da su eh bayani anan waɗansu malamai suna cewa maqamu Ibrahim wato na farko kenan daga cikin alamu din akwai maqamu Ibrahim maqamu Ibrahim anan ana bashi fassara guda biyu na farko ne masallacin gaba ɗayansa hmm? ah, shi kaba ɗin da duk inda annabi ibrahim ya tsaya ya yi bauta wannan ana kiransa makamu ibrahim haka waɗansu malamai suka fassara sai zanto duk inda annabi ibrahim ya yi bauta shi ake nufi sai zanto ya shafi ɗakin ka'aba ya shafi mina ya shafi um, muzdalifa da muke zuwa aikin hajji duka wannan harami gaba ɗayansa kenan dai wannan sunansa makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya wato ainihin ɗaya domin bauta um, abu na biyu shine inda annabi ibrahim ya hau ya tsaya lokacin da ginin ka'aba ya yi sama da ba zai iya daga ƙasa ya wato ainihin tsora ba sai nemi dutse ya hau kan dutsen wadda wannan dutsen da madaukakin sarki ya sa waɗansu alamu a cikinsa shi ne cewa yatsun ƙafan annabi ibrahim sun bayyana a wannan dutse ɗin sannan ta ga wannan ai wata alama ce da take nuna maka wani abu da ko ya sa kafansa akan dutsen sai shatan kafansa ɗin ya bayyano a cikin wannan dutsen kuma ya tsaya tsawon shekarun nan har zamanin annabi alaihi salatu wassalam wannan alaman yana nan wajen tsayuwa annabi ibrahim bai wato ainihin bushe ba wannan yana nuna maka cewa abu ne na mu'jiza wannan yana nuna maka cewa wannan addini ne na gaskiya da Allah yana son wato wannan alamar ta wanzu mutane su gani in ba haka ba da ai ya dace a ce da ruwan sama da eh, dadewar lokaci ya sa wannan din ma ya share amma bai sharu ba to wannan shine ah, fassara guda biyu da malamai suke yi makamu Ibrahim anan ah, mun karanta suratul baqara واتخذوا من مقام ibrahima مصلى أو wurin yana nufin tafsiri na biyu ɗin nan ne inda annabi ibrahim ɗin ya tsaya a nan ake so mutum ya zo bayansa bayan ya gama ɗawafi ya yi sallah raka'a guda biyu na ɗawafi ɗin nan wannan in ya samu dama haka din kenan ko amma saboda cinkoso da dama ba iya samun dama yin haka din to dama sunna ne yin hakan ba dole bane ba wajibi bane wanda ya samu dama yayi lillahi hamd wanda bai samu dama ba to kar ya tsaya yana bata ma kansa lokaci yace zai ta jira sai mutane sun ragu so da dama ko da an dan samu ragowa to a cikin wato cunkoso da shuɗanyar juna za ga ake yi sallah a wannan wurin ta yadda mutum ba ba zai samu natsuwa ya yi sallar eh, yadda ta dace ba idan ya matsa sai ya je ya tsaya a wannan wurin ne na makamu ibrahim ya yi wato eh, ya yi bauta sai sallah raka'a to maqama ibrahim ayat hakanan wa man dakhalahu kana aminan wannan shi ma ayat duk wanda ya shiga wannan ɗakin ya samu aminci wannan Allah yana goranta wa mutanen makka da abinda ya kaddara ma wannan wurin ne na samun aminci kamar yadda muka ji ɗazu Allah ya kaddara haka ɗin wadda ya saka wa larabawa wannan abu ne da sun yarda da shi kuma suke aikatawa ba sa wato ainihin bari a cutar da wani a harami kuma su ma ba sa yi ƙabilun da suke sauran ƙasashe ma na Larabawa a wannan lokacin duk wannan abu ne da ya gudana a cikinsu da yin Allah maɗaukakin waɗansu malamai sun ce banda wannan labarin da ake bayarwa a lokaci guda kuma wannan din ya kunshi umarni wato duk wanda ya shiga ku musulmi ku sanya shi ya zanto amintacce waɗansu malamai suna cewa wato wannan labari ne amma ma'anarsa umarni ne an bayar da labarin yadda gidan ya kasance wannan falalarsa ne kuma a lokaci guda ana muku umarni kamar da a can a bakara an muku umarni an ce ittakhidhu min maqami ibrahim musalla ko to ana an gaya muku maqami ibrahim da cikin ayoyi an riga an gaya muku ku yi sallah a wurin to shi kuma man da kalahu kana amira wannan an gaya muku haka Allah ya tsara kadarin hmm, to kuma gashi yana umarni da shi shar'an idan kuka tafi garin makka to komai ya zanto duk abin da ya shiga ciki ya zanto cikin aminci min insin wa tsairin wa shadarin wa gairi zalik mutum ne shi ko dabba kai ko tsuntsu ko bishiya inda ya tsoro a harami to a ba shi aminci kada a yi masa ta'addanci da kuma wannan ya tabbata hadisai da dama annaba alaihi salatu wassalam ya faɗi cewa garin makka gari ne da an haramta shi ibn kathir yake cewa fadin Allah madaukakin sarki wa man dakhalahu kana amina yani haruma makkata idza dakhalahu al-kha'if haramu makkata haramin makka idan wanda ke cikin tsoro ya shiga ya amana min kulli su zai samu aminci daga kowane wato cutarwa wa kadhalika kana al'amru fi halin jahiliya haka al'amarin ya kasance a zamanin jahiliya kama qala al-hasan al-basri wa ghayruhu kama da basri da wannan suka fada kana ar-rajulu yaqtulu hmm, fayadau 'unuqahu sufatan wa haram mutum zai kisa sai ɗauki ah, wani abu ko fata ko gashi ko dubabi ya saka a wuyansa ya gudu ya shiga haram fayalqahu ibn al-maqtul sai dan wanda ya kashe dan ya hadu da shi a haramin fala yuhayyijuhu ba zai eh, zawar wato ba zai hau kansa ba hatta ya furuj har sai in ya fita daga haramin sannan ya je bi jinin babansa a wurinsa wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a wajen goranta ma mushrikai awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim shin basu gaba yadda muka sanya wannan haraman ya zanto amintacce alhali ana waftan mutane daga sataninsu hmm, haka a aure shi فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من من أرضنا لم نمكن آه، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم آه، يجهلونكم يتي مشركي سنة شواء وإن سني إيماني بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أوبكيسوا سنة قطع شنسو فتزاع قوم سيادي يعني a ribace su a raba su da garinsu mu takaffaf min ardina Allah ya ci haba eh, awalam numakkin lahum haraman amina ba mu muka tabbatar musu da harami ba ko muka tabbatar da aminci a wannan harami ba hmm? domin su mun tabbatar musu da aminci a wannan harami din ta yadda ana kawo musu kayan abinci daga ko'ina su ma suna fita su je su yi kasuwanci a ko'ina su ce kabilu daban-daban babu wanda ke musu ta'addanci saboda mai alfarma kawai mutanen makka ne haka nan Allah madaukakin sarki ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf subota tama ah, mahalicin wannan ɗakin wanda ya ciyar da su daga yanayi na yunwa fa amanahum min khawf ya kuma amintar da su daga cikin tsoro malami yace wa hatta innahu min ta tahrimiha ya kai yana daga cikin jumallar alfarma na garin makka a sakamakon ka'aba hurmatu istiyadi saidiha haramcin farautar abun farauta da ya samu kansa a wannan wurin wa tamfirihi an aukarihi da haramshin koranta daga kushewarsa wa hurmatu qat'i shajariha da haramshin yanke bishiyoyi na wato ainihin harami wa qal'i hashishiha hakanan da haramshin yanke ciyawan da ma ya fito a harami kama sabata fi al-ahadith wal atharu fi dhalika an jama'atin min as-sahaba marfu'an wa mawqufan kamar yadda hadisai da dama sun tabbata daga dayawa daga cikin sahabbai wadda sun daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun jingina shi daga annabi su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su sun fada sakamakon abin da suka gani a rayuwarsu da annabi malam yace ya zo a sahih bukhari da muslim wannan kuma lafazin muslim ne daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm fath makkah ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude garin makka ya ce la hijrata daga yau babu wani hijira kuma da wani zai yi zuwa wani gari tun da an bude garin makka walakin jihadun waniya abin da ya rige shine jihadi da kuma kaskarfan niyya amma wa idan stumfirtum fanfiru idan aka nemi ku zabara domin zuwa jihadi a ko'ina ne a duniya to ku zabara ku tafi jihadin faƙala yau mafashi makka haka na ranar fashi makka ɗin dai annabi ya ce inna hazal albalad harramahu Allah yau makalakar samawa ce wal'ar wannan garin Allah ya sanya masa alfarma alfarmansa ne ton ranar da ya halicci sammai da kasa fa huwa haramun bi hurmati Allah ila wannan garin gari ne mai alfarma har izuwa da alfarmar Allah har izuwa tashin alkiyama wato haramun ne a kai hari a garin ko a yi daga cikin abin da muka ambata cewa haramun ne dazu wa innahu lam yahilla al-qital fihi lam yahilla al-qital fihi li ahadin qabli ya ce kuma Allah bai taɓa halatta yaƙi a garin makka ma wani ba gabanina hmm? walam yuhillali illa fi sa'atin min naha ni din ma Allah bai halasta mun kai yaƙi a garin makka ba sai a wata sa'a na yini guda kaɗai fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawm al wannan garin mai alfarma ne da alfarmar Allah izuwa ran tashi alkiyama la yu'badu shawquhu ba a tumbake bishiyan kayama a garin makka a harami ba bai halatta a tun abin nan abin ba. din sa ba wala yunaffaru hakanan ba za a kori abin farauta ba a bishi a famfare shi da gudu kamar za a kama shi an hana wala yultaqatu luqatahu illa man arrafaha wala yaltaqitu luqatahu illa man arrafaha hakanan tsintuwarsa bai halatta mutum ya dauki abu da ya gani a ƙasa ya ya tsinta a garin makka a harami sai in zai ɗauka ne domin ya nemi mai wannan abu Hmm? kuma bai halatta a gare shi hmm? a ce bayan shekara ɗaya ta zama nashi kamar yadda yake a sauran wurare ko ƙananan dabbobi a kuya da dukiya ɗan kaɗan in ka samu to za ka nemi ka yi ta cigiya in suka shekara a wajenka to ya zama naka kana iya amfani da shi wannan baya nufin in mai shi ya zo ba za ka mai masa da shi ba mai shi ya zo ya ce wannan abin nawa ne to ai nashi ne kai samu kai sai ku yarjejeniya yadda za ka bayar wanka bashir rakumi ne annabi ya ce ina ruwanka ina ruwanka da ita inda take tafiya da ruwanka da rizabuwa dinta ha saboda ka kalle ta har mai ita zo ya ya ganta ko amma kananan dabbobi ba haka suke ba annabi alayhi salatu wasallam ya ce wala yuqtala falaha haka nan ba za a wato ainihin shiri a shiri شاوان تبما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر سي عباس يا رسول الله بند دي الإذخر فإنه لقيلهم ولبيوتهم سبدا ما تنسوا سنة أنفاني لشي حكنا جدا جي أنا أنفاني لشي قال سي النبي شي إلا الإذخر تؤني توقشيا بند شاوان الإذخر حكنا حديث يازو البخاري ده مسلم ده أبو شريح العدوي يا فتاة ولمتم عمر بن سعيد ونساركيني لوكش ينا قرن تكسر رندنا دومن يكياكي إزوى غرب مكة لوكش ينا عبد الله بن الزبير ينا شوق بنشي سي أبو شريح العدوي يجي مسئيدا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من الفتح kai yi man izini in baka hadisi na wani zance da annabi sallallahu alaihi wasallama ya waye garin ranar da ya buɗe makka sami'atu uzunaya kunnuwan nan nawa su suka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'ahu qalbi kuma zuciya na yi kiyaye shi wa absaratu aynaya hina takallama bih kuma idwanuwa na sun kalli annabi lokacin da yayi magana da wannan abun da nake so ka bani dama in karanta maka shi innahu hamidallahi wa asna alayhi annabi alayhi salatu wassalam yayi huduba ya yabi Allah madaukakin sarki ya gode masa thumma qala sannan yace inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas ita fa makka wanda yasa mata alfarma Allah ne ba mutane ne suka sanya mata alfarma ba Allah ne ya sanya mata alfarma fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman don haka bai halasta ba ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a garin makka wala ya'budu biha shajara baya halatta ya tumbuke bishiya a garin makka fa in ahadun ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إن حروني يعني من مكان سرنقمه نيدي ياكي أقرم مكة da yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a garin makka to fa qulu lahu ku ce masa inna allaha adina li nabiyhi wa lam ya'zan lakum allah yayi umarni ma ya kai yaki a garin makka shi kadai yayi wa annabi ne wannan umarnin walam ya'zan ku bai muku wannan umarnin ba wannan izinin ba wa inna ma azina li fiha sa'atan minha ni din ma an yi min izini ne kawai na wato ainihin sa'a wato eh, wani lokaci mai nahari a cikin yini faqad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi kuma haramcinta ya dawo kamar yadda yake ajiya falyuballigh shahidul ghaib wanda ya shaidi wannan zance na ya isar da shi da wanda bai shaida ba wannan shine abinda Abu shirai ya gaya ma wannan sarki amur ibn Sa'id da ya so ya kai yaƙi a garin Makka faqila li Abi Shuraih sai aka ce ma Abu shirai ma qala laka amur. to mai shi amur ibn sa'id ya faɗa maka yayin da ka gaya masa wannan hadisin kala sai ya ce ga abin da ya ce ma'ana a'lamu bi zalika minka ya aba shurash ya ce na fi ka sanin hukuncin hakan ya kai aba shurash hmm, kai kaji ne amma ni ilimin da nake da shi dangane da wannan ya fi naka yawa innal harama la a asim ga ilimin da yake so shi ya gaya masa ya ce harami baya bayar da kariya ga mai saƙo idan mutum saƙo ya yi ya je ɓuya harami wannan ba zai sa shi ya samu wannan amincin da kake magana a kai ba wala tsarin bijamin hakanan harami baya bayar da kariya ga mutumin da zai kisa sannan ya gudu ya shiga harami baya cikin wannan amincin da ake faɗa wala sarran bi kharba hakanan baya bayar da kariya ga wanda zai yi sannan sai gudu ya je ya shiga haram duk wannan hadisan suna nuna wannan abin da cewa a musulunci ma garin makka wannan amincin da ya ribace shi wanda ya same shi kafin musulunci da musulunci ya zo ya ƙara ma wannan ƙarfi ne haka nan jabir ya rawaito hadisi da muslim ya fito da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu li ahadikum an yahmila silaha bi makkah bai halatta ma ɗayan ku ya bude ko ya rike wato makami a garin makka ballantana ma ya je ya wato ainihin a zubar da jinin wani to a wannan a musulunci malamai suna bayanai dangane da hukuncin wanda ya aikata mummuna a harami wanda ana magana duk wanda ya shiga harami to a ba shi kariya to mutumin da ya yi wani laifi ne da ya cancanci a yi masa haddi shin za mu amalance shi irin yadda malaman irin yadda jahiliya suke yi za a kyale shi har sai ranar da ya fita daga harami ko ya za a yi a nan malaman musulunci suna da saɓani akwai malaman da suka kafa hujja da wannan zahirin kuma da kalahu kana amina cewa in mutum ya zina sai ya gudu ya shiga harami ko ya yi kisan kai sai ya gudu ya shiga harami ko ya yi fito na fito da makamai da shugabansa na musulunci sai ya gudu ya shiga harami hmm? wannan ya za a yi da shi sai suka ce Allah ya ce wa man dakhalahu kana amin za a kyale shi ba za a yi masa hukunci ba har sai ya fita wannan shine maganar Imam Abu Hanifa amma kuma ya ƙara da cewa ba wai za a bar shi cikin walwala ba ne idan ya shiga to a yanke hulɗa da shi har ya ji wajen ya yi masa kuncin da zai fita da kansa ya ce kara yi magana shi kada a sayar masa kada a saya a wurinsa hmm? a yi masa wato mai ake faɗa a yi masa takunkumi na tattalin arziki hmm? a yi masa takunkumi na zamantakewa kar a zauna tare da shi a yi masa takunkumi na magana kar a yi masa magana in ya yi magana kar a ba shi amsa har ya ji kwanci shi ya fita da ibn al-arabi yake cewa a hakamun qur'an wanda ya halinsa ya shiga cikin irin wannan yanayin don Allah yana cikin aminci kana garin da ba magana da kai ba a tsaye maka ba a baka abinci ba a sayar maka ba a saya maka ko kai sallama ba amsa dan Allah kana cikin abun shi to da kai in inda har za a yi masa haka to ai ba a sa shi cikin aminci din ba ibn abbas yana da fahimtar cewa za a kyale shi har sai ya fita kamar yadda ya kasance a jahiliya mujahid ibn jabr yake cewa shi yana ganin in mutum ya yi wannan barna ya shiga harami ba za a yi masa hukunci a haramin ba amma za a je ne a cintuɓo shi a fitar da shi daga haramin a wato ainihin tsayar masa da haddi a wajen haramin saboda kada waɗansu su ɗauki haka ɗin mafaka su yi taɓo su je su ci gaba da more rayuwarsu a wannan wurin dan shi cewa yi eh, fa innal harama zai duhu illa shidda ai in an bar shi a can to ai haramin ba abin da zai kara masa sai tsanani da saka abin da yake akai tun da ba tuba yayi ba kuma ba za a iya zuwa a yi masa haddi ba kaga wannan ma zai iya canza waɗansu su yi wannan kuma su ma su gudu su tafi harami saboda haka duk wanda ya shiga harami a je a kamo shi a fitar da shi a yanke masa haddi jumhurin malamai suna ganin ok shi abu hanifa yana ganin eh, ok ibn abbas yana ganin in har mutum dan wurin ne wato dan haramun ne a wurin yake mazaunin wurin ne idan ya yi laifin da za a yi masa haddi to a yi masa haddi a wurin amma in ba ƙone shi ne shi a bari sai ya fita to jimhurin malamai suna ganin babu bambanci da mazaunin harami da wanda ba ƙone a harami ya zo harami yayi barna da ya cancanci a masa hukunci to shi ya tarayar da amincin da Allah ya bashi a wannan wurin wadda shi za a yi masa hukunci a wannan wurin ba fitar da shi za a yi ba ba jira shi za a yi ya fita ba shi wannan wanda huka na aminan ya fita daga ciki saboda ai makasudi ma wanda huka na aminan don shi ma duk wanda yake wurin ya ji aminci kuma ya koyi aminci ne in ya tashi zuwa garinsu ya tafi da aminci hmm? ba ya zo da barna ya kawo inda ake aminci ba in ya zo da wannan to za a tsayar masa da haddin Allah madaukakin sarki a wannan wurin suna bayar da hujja bisa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa a kashe abdullahi ibn khatal wanda ya musulunta sannan ya yi ridda sannan ya kashe mutumin da suke tare da shi sannan ya koma garin makka ya ci gaba da surfa kasidai yana ba kuyangwansa suna karantawa na cin mutunci da cin fuska da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya yi hijira eh, ya bude makka sai ya ce ga waɗansu mutane hudu a neme su duk inda suke a kashe su walau ta'allaqu bi astarin ka'aba hmm? da ko sun kama rigar ka'aba ko da sun rige rigar ka'aba ne hmm? ba wai kawai suna harami ba ko a ka'aba a ka'aban ma sun rige su tara ka'aba a kashe su saboda barnarsu ta yi yawa sun yi abinda ya dace farin kenan annabi ya zartar da hukunci a a harami ko so waɗansu malaman su waɗancan suna cewa mu mu ga wannan shi ne yayi ne a ranar da ya ce Allah madaukin sarki ya halatta masa yaƙi a gara saboda haka yayi ne a ranar da aka halatta masa yaƙi ba yayi ne bayan nan ba amma dai jumhurin malamai suna rinjayar da cewa duk mutumin da ya barna a harami za a yi masa haddi a wannan wurin ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم سي الله يشيغ بعد الشواء يشيغ بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما الله مدوك تنسركي يا وجبتا ومتاني زيارة لكن الحج شيني زيارة don bauta to ana zuwa ziyarar bauta ne maɗakin ka'aba Allah madaukin sarki ya wajabta shi ma mutane amma sai ya keɓance mutane ɗan. ya ce manista fa'a ilaihi shabila waɗanda ko duk wanda yake da iko na hanyar zuwa can ɗin wannan asalin wannan magana shi ma dai labari Allah yake ba mu na ayoyi bayyanannu da suke nuna girman wannan ɗin ɗakin ka'aba ga makamu ibrahim a cikin shi duk wanda ya shiga ya amanta ga shi kuma Allah ya farlanta hajji zuwa gare shi ga wanda ya ga dama wannan ɗaya ne daga cikin alamu na girma da daukakan wannan a ɗaki to kuma shi ma wannan da Allah ya ba mu labarin ya yi umarni ko a kan mutane to mu ma mun shiga cikin mutanen da wannan ayar da ayoyi ire-irenta sannan da hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallama da suka tabbatar da cewa aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ina jin za mu tsaya nan sai a gobe mu kara bayani na abin da ya shafi aikin hajji da matsayinsa a musulunci abin da muka faɗa zan tsohon da zai fara shi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته